يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 muna ƙara jaddada gode mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan ranar yau biyu ko mu fara da musulunci mu ce tara ga watan muharram watan Allah al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ga mu a wannan masallacin wanda aka wa lakabi da masallacin abu ubaidata ibn jarrah ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al-ashiratul mubashshara bil janna ɗaya daga cikin waɗanda aka wa bushara da aljanna a wannan unguwa ta arkilla a wannan gari na sakkwato inda muke karatu littafin mu na al'ibana an usulul diyana ɗaya daga cikin littattafan aƙida waɗanda sun ka samu karɓuwa a ahalus sunna sun ka samu karɓuwa a salafiyuna waɗanda sun ka wanke abul hasan al-ash'ari da kasancewa te mu'tazili ko ba ash'ari suka nuna lalle abul hasan al-ash'ari malami na ɗaya na daga cikin malaman ahalus sunnati wal jama'a idan ana biye da karatun muna cikin babi na uku babi na farko idan ba a manta ba malam ya dan ambato muna aqidu ko kuma a zamu ci aqidu na wadanda ba aqidun ahlus sunna ba a yanda babi na biyu sai ya jero muna aqidun ahlus sunna sannan babi na uku yanzu ya biyo muna kowace aqida ko ko wane irin kalami ko mugunya aqida da yan bid'a sun ka zo da ita to zai bi ta ɗaya bayan ɗaya shina warware ta shina mai da raddi kanta akan haske na qur'ani da haske na sunna wanda muke kai game da ru'yatullahi ta'ala shin ana ganin Allah madaukakin sarki wannan maganar ko wannan tambayar tana da amsa kamun ka ba da amsa akwai bukatar a ina ana ganin Allah a ina a nan duniya in ka ce i a duniya sai mu ce ba a ganin Allah a duniya kada'an kaulan wahidan ba mu iya ganin Allah a duniya duk ayoyi da hadisai da suka taho da cewa ba a ganin Allah ana magana a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam a kauli mafi inganci shi ma bai ga ubangiji ba ya ce nurun anna arahu ko ku yace ra'aitu nuran wanda za mu magana a kai ne gaba kaɗan insha Allah amma idan amsar ka ta zan a'a kana magana a lahira kaka magana ko ba haka ba kace ana ganin Allah muka ce ina kace a lahira ne mu ce ma to awa wa zai ganin Allah in ka ce musulmi mumin ne na kwarai sai mu ce haka tabbas ana ganin Allah in ka ce muna kafirai ko azzalumai ko duk abin da kace musu sai mu ce kalla innahu an rabbihim yawma idin la mahjubuna su ba ga wasu ganin Allah an fahimci wannan to aqida ahlus sunna ashe ana ganin Allah ranar alkiyama amma waɗanda za su ganshin mumminai waɗanda Allah ya da su ɗan aljanna a matsayin ya ba su wani daɗi da ya ko ne daɗi daɗi ko ba haka ba lillazina hasanu husna wa ziyada wannan ƙarin shi na zai ba su damu su ga Allah amma sai dai kash daga cikin miyagun aqidu akwai aƙidan mu'tazila wadda ƴan shiya su ma sun rungume ta anan an yi tarayya da su jahamiya an yi tarayya a su anan amma shari'a nan kan sun ɗanye maza maza ko ba haka ba ba su shigo cikin wannan bid'a ba sun yadda ana ganin Allah amma sun yi kuskure wajen yadda suka so su yi describing din ganin amma dai mutlakin gani ana ganin Allah ranar kyamar sun yadda ashariyawa shi yasa wannan ba ku samu matsala a malan malaman kasar ashariya ba a samu matsala game da wannan barin dawo to sai zan mu'tazilawa da shi da shi'awa rafida da jahamiyawa da kadariyawa da sauransu sun yi musun ganin Allah a ranar alkiyama duniya da lahira wanda kokarin kore Allah ko kokarin kore ganin Allah a ce ba a ganin Allah garkuwa ta sun kai a nade ga sabara na a harbi barewa Allah suka sun su musanya gaba daya amma ba su tuwa baro-baro su ce babu Allah sai ce ba a gani ne a fahimta wannan shi aqida shi an rana ɗin zaka ka faɗa kore kana ganin Allah to in dai ba a ganshe ba a duniya kuma babu wanda ya gan shi a duniya kuma a lahiran ma ba za a gan shi ba kuma babu bai gani ne lahira kuma an ta lahira khalidi na fiha abadan ba a gani ne to babu shi babu shi lalle abin zai zama ga zai kama da almara ka bauta ma abu nan duniya kai kai kai imani da shi kai komi da shi kuma lahirar ka kasa gani ne yana yiwa yana kama da almara to ita suka sun sumai da mutane amma in an ka ce ma haka baka sauran yadda bari a kore ma gani nai baka gane duniya baka ganin lahira ka yadda da wannan sannan a zuwa ga next step an gane wannan amma su ku ahlus sunna daga cikin hikima da bai da Allah ya musu zabbace shika tun daga tushen ko ba haka ba a ture a kashe a a maciji a daddake kai don asalin miyagun akidu faɗa da su a sama a battaɗe hakanan, mutane su suka sa musu faɗa da wannan aƙida a sama shi kasa ta kan koma ita wannan gunya aƙida sai ta dawo da sabon salo ta dawo da wasu tuha wannan da ba nata ba ta dawo da wasu kamannu waɗanda ba nata ba kila an fahimce ni shi yasa muka ganin ma matsalar shi a ƙasar nan tamu irin wanda an kai faɗa da ita ba wasu sun yi faɗa da ita ba ilmanci ba ba sanin mummunan aƙidarta ba ba sanin ta suke da bai ba ba sanin hadarinta ba a'a suwa ne ka faɗa da ita mun bi ko ba haka ba ko ko juyin juya hali dai ba a sunta ko ko a'a siyasa yau ta zo ba ta yi da ita sai an ka shiga to da kuma guguwar tallafa sai haka mace kai Allah sarki mutanen gari wallahi ba bayan Allah na ko ba haka ba bayan Allah wato ba ko fahimce su ba eh wallahi tun harko ba a gane su ashe mutanen kirki na to kaga wanda ya ce haka ashe bai san asalin abin ba bai san ni abidi ba bai san wannan ba to shi yasa kullun kai karatu asalin mas'ala daga tushe a fahimta sosai to alhamdulillah to malam sai ya kawo mana dalilai dalilai dalilai biyar na ganin Allah kama da kama kama daga ayoyi kama kama daga hadisai kama kama daga harshen larabci ko ba haka ba sannan kuma bayan ya gama sai ya biyayyo a waiwaye maganin mantuwa ya gargaɗa wasu ayoyi da suka hujja da suna cewa ba a ganin Allah shi ko yana mai san musu raddi yana walwale wannan shifa ɗaya bayan ɗaya kira fahimci wannan to yau za mu tashi kan gaba ta shidda ayar da suka hujja da ita akan ba a ganin Allah kuma so da yawa ta kare ta ɗalibai kai har so da yawa ahalus sunna wasu ba su ba ta hakkinta sai su bi ta su shafa su wuce wa bisani a tasta rigima bayani ka hita ko ba haka ba amma yanzu mu za mu karanta ta mujiya duk da malam nan a wannan gaba ta amsa da ya bada a wannan to ba ta yi mai ba shi ma shi ba ba ta yi mai ba abin da sa za ku gane ba ta yi mai ba da an taba ta hiya teji hudu biyar nan gaba zai sake maimaita a ya sake fassara ta da wata ma'ana wa ga fassara ba ta yi mai ba kamar wadda ba ta yi mai ban ba ba ta yi muna ba wagga fassara da yana ba ta yi muna ba shi yasa zan karanta dun muji amma ba ta yi muna ba kuma ba haka ahalus sunna duka sun ka ittifaki sun ka fassara ta ba kuma in mun ka kuskura mun ka fassara ta haka mun ka wuce ta zan haka to za a yi ta za a yi bita da kulli cikin magana mu za a za a tambaye mu wani abin da ba da amsa saboda haka sai ka yi ni sai ka koma asali ka fassara aya da aya ko ka fassara aya da sunna ko ka fassara aya da aqwalus sahaba amma in ka fassara ta da luga ko ka fassara ta da karihan kahin hankali kamar da malayin anan to za a samu wannan matsalar yanzu bari mu karanta aya mu je da malayin fassara ta anan da kokarin wanda ya kasance ce sannan mu karanta aya a wasu wurare mu ji wasu sun ka fassara ta mu jiya to masha Allah na shida a duba shafi na 72 su'alu بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي موسى الأشعري ابن بلال ابن أبي موسى الأشعري رحمه الله سؤال فإن قال قائل فما معنى قولي لا تدركه الأبصار قيل له يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين ويحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه يصدق بعضه بعضا فلما قال في آية أخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار علمنا أنه إنما أراد أبصار الكافرين لا أبصار الكفار أبصار الكفار لا تدركهم ina jin mun ji amsa da malayin ba su guda biyu a nan kan aya bari mu ja bakin muhassara fa in qala qa'ilun yace idan mai magana ya magana yace to ku ahlus sunna kuna cewa ana ganin Allah madaukake sarki na ranar kiyama ko eh mun yarda fa ma ma'ana qawli to me amma na fadar Allah da yace la tudrikul absaru ba Allah ce haka ba la tudrikul absaru sai mu fassarawa da aka sauran fassarawa kan da mu gyara idanu ba su gani ne ko ba su riskuwa ce sai mu ce haka nan ko ba haka ba qila la yace sai mu ce mai to ku saurara yace sai mu ce ko ce mun haka ja sai mu ce mai ya hatamilu yana daukar yana yiwa dan ka ce hikimal ko ba haka ba ehin ihtimali ana wagga ma'ana na shiga wata ma'ana shiga ga ma'ana na shiga wajen aqida ba ihtimali ko ba haka ba wajen aqida ba ce ya milu kaza ina zaton kaza ko kaza ko kaza sai ce ya milu yakan yu an ya kuna ya kasance mana aya la tudrikuhu fid dunya wa tudrikuhu fil akhirah yana yiwa haka abinda aka nuhi ai la al absaru ai la tudriku fi dunya ko ba haka ba amma wata duriku fil akhirah haka za a mishi li'anna ru'yata Allah ta'ala saboda ganin Allah afdalul ya yahi komi dadi ko duk cikin dadaddaki shi a mafihici to afdalul mafi hicin dadaddaki ya kunu fi abdul darain zai kasance a gidan da yake mafihici ko wannan amsa kamar ni ce muku kila ko kuma tunda an saba da karatuttukan za a ji amsa tana da hadari tana da ba ta zan wato mai zaune da kawahunta ba na farko a zahirin aya dan wanda kaka magana shi dan mukabala na fa dan adawa kana fa ya in yace to ina kadda fi dunya wa fil akhirati ina kace cikin ayat tunda Allah bai ce la tudriku fi dunya ba bai ce fi dunya bai ce fil akhirah ba fi dunya kake kara shi fil akhirah kake kara shi wa kwada ma wanga kila an fahimta in ka ci haka kai kai shi sannan kuma yanzu ma yadda ka yadda da latu da riku ku gani aka miji in ka ci haka ko to kaga tun nan sai ya sa gwami ya buge ka in dai ka yadda latu da riku wal absaru gani aka miji to shi yace ya ce ba a gani kuma yana kuma in ku an ka tsaya nan to lalle ba a gani in ka ci a duniya a ba a gani ko ba haka ba lahira ana gani sai ce to Allah dai bai ce duniya bai ce lahira ba shi korewa ya kai kawa Allah kan kajerin cewa ka raba mai kuma mu ahalu sunna shi muka wa gudu a faɗa ma Allah abin bai faɗi ba ba a ƙayi ko ba haka ba kaga amsa ba ta yi sosai ba sun malamai da suna ba da wannan kila an ji wannan sai ce wai hata milu amma yana ɗauka kun wata mana yau ga wata shiga to ga wata ana bai da ni ga wata yace yana ɗauka an ya kuna Allahu azza wa jalla arada bi qawli la tudrikul absaru yana nuna Allah ɗaukin sarki da yace la tudrikul absaru yani yana nuna la tudrikuhu absarul kafirin al mukazzibina abin da ka nuhi zukatan kafirai masu karyatarwa su ya ka to wannan ta dan shiga fiye da waccan duk da ko da wannan ita ma tana da masoka amma ta shiga bisa waccan yace sai mu ci a Allah yana nuhin idan kafirai abin da yasa yace wa zalika dalili anna kitaballahi yusaddiquhu ba'dahu ba'dan shi littafin Allah sashe sashe yana sashe. sashi ma qala fi tun tunda Allah ya riga ya ce a cikin wata aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira a wata aya ce su yan aljanna idanunsu suna fuskokin suna kyalkyali kuma za su ga ubangijinsu tunda ya ambata musu sa su gani sannan nan ya ce la tudu wa qala fi ayati ukhra ga wanga aya ce la tudrikul absaru to ba yana nuhin idanun su ba tunda su ya hada suna gani ko yana nuhi idanun da ba nasu ba ko ba haka ba to kaga wannan ta shiga anan duk da ita akwai kuma raddin da za a yi mata yace to da Allah ya san wata aya ce la tudrikul wujuhu eh, wa sanada lil ardi nazara kuma yace la tudrikul ne sai mu ce to wannan daban wannan daban to alimna sai mu gane annahu inna ma arada absarul kufari sai mu ce a'a yayi nuhi idanun kafirai ka nuhi na cewa la tudriku kahire Allah tudriku kila an fahimci wannan wannan abin da malai ambata kenan amma shi ma shi dan bid'a ko dan raddi bai rasa shubha ko da yauki ko da yaushe shi ma in yace eh to duk wannan dai bambance bambance ka kawo shi shi dai Allah bai ce kahire bai ce musulmi ba ko ba haka ba la kai kan lalama wani wuri la al absar wa huwa al absar bin za zai ce in ka ce latu da rikul absaru idanun kahirai abba su ganin Allah ko amma ka ce to banda na mu'minai su suna ganin Allah tunda wacce ta ce duhun yau ma'izan nadira ya ce to Allah sai ya ce wa huwa rikul absar shi Allah wa huwa yudrikul Za ka ce to bai ganin idanun kahirai na mu'minai zai gani ko yana ganin na kowa eh ku bani amsa yana ganin na kowa yana gina kuwa ko to da latu durikul absaru da wa huwa yudrikul absaru mi a bambancin absaru ana akwai absaru wanda ya bambanta su to me yasa can kai khususiya ga ga kahirai nan ka ki khususiya ga kahiran mi bambanta su da yake aya adafin wagga aka adafin wagga to wal adafu ala al ma'tuf fi hukumin wahidin al ma'tuf wal ma'tuf alayhi ko in ka ce rabtu zaidan wa amran duka abuje su rabtu zaidan wa amran to ci wadda ya la tudrikuhu al-absaru immediately ya ce wa huwa ya yudrikul absaru idanun nan na hayan absaru din nan la tudrikuhu to hiya lati shi ko yudrikuha abdabsul absari in ku kacce absaru na farko mu'minai to kenan ko na biyu shi ma Allah yudrikul absara na mu'minai amma wala yudrikul absara na kafirai kun baka cewa haka kila kun fahimce ni shi yasa dan bid'a dole sai kai ka samu immunity na komi kariya ta luga kariya ta akida kariya ta hankali ta kai hankali kan da ya hararo abu ka hararo shi ko ba haka ba shi yasa ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala da muhammad nasu da albani suna cikin da Allah ba wannan baiwa sai su ganga musu ce bari mu bashi ka san in kana faɗa da mutum ko ko mi buga mai kakai ko ba haka ba duk abin da a kusa gare ka jajibo kana rafka mai wanda da mai imai da wanda mai imai in takalmi na ka jifai takalmi bai barkata mai komi amma in ka samu babbar ka buga saboda duk ka rage mai kari abin ka so in ce muhammad asu albani da wani karin magana da ka cewa ya ka cewa duk dalilai na kowannen su yana da masoka amma in an ka tara su ture su adda wuya duk in sun ka taru shi ne ka fahimta in sun ka taru sai su haɗan biri a wayar turiya duka amma da guda ɗaya ka bashi ka na a ture ta in ka koma ba shi wata sai kasa yawan su sai su rikita shi amma kowadan su ta da amsar da aka bata to alhamdulillah abinda sani an bata muku wannan don in faɗa muku cewa a ka'idar tafsiri ko ba haka ba ba i'timadi akan ra'ayi ko akan loga sai mun rasa tafsirul qur'ani bil qur'ani sai mun rasa wata aya sai mun rasa sunna sai mun rasa aqwalus sahaba ala shi mu yoyi yaye yaye muna yowa amma tunda alhamdulillah ga mu da ayoyi ga mu da hadisai ga mu da aqwalus sahaba ga mu da abubuwa da bi anna ihtimali ya hatta mili ya hatta mili ya hatta mili ke kun fahimce ni ko shi ma mahalan wannan ya shiga tsikar jiki na cewa kai bata ibad wagga bata wasaru ba kwarai kwarai shi yasa da dan taba tahiya can gaba keji biyar ko shida za mu cimma kila karatun mu na sama na uku na ko na hudu za mu cimma ya koma repeating ayat ya koma ka wasu bayanai da fassarori nata Aman kan da mu kai can bari mu ɗan yi unwani da a cikin wani tahi hadil arwah ila biladil afrah inda ibn al-qayyim al-jawziya ya shede aya bi hawiya ko ba haka ba yayi mata tas duk da dai lokaci bai bai sa amma za mu dan ambata sama sama mu wuce tunda malamin zai maimaita ta na'am da malam ya zo ga wannan ilhadil arwahi ila biladil afrahi littafi na wanda ya magana aljanna da duk abinda aljanna ta kunsa da ni'imomin aljanna da komi duk abinda ka aka ce madi ya danganci aljanna na hadisi ko aya sai da ya kawo shi hatta da ruwan kwaɗin ƙasarta da ƙasarta da mi da mi da hurul inu da mi da mi duk sai da ambata to sai ya zo a babe na nawa sai ya zo a babi na 65 sai ya ce fas babun fi ru'yatihim rabbahum na cewa yan aljanna suna ganin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala bi absarihim da idanunsu jaharatan kurukuru kurukuru za su ga Allah kama yural qamaru lailatal badri Kama yadda aka ganin wata sha hudu wata jallihi lahum kuma da bai hadisan da sun ka zo da Allah zai hito musu dahikan ilahi ya musu dariya Allah zai ce musu dariya sai ya bude aya ya kakkawo ayoyi duk ya kakkawo magana kan ganin Allah dalili na daya dalili na biyu dalili na uku duk aya dalili na hudu dalili na biyar ce a dalilu sadisu dalili na shidda Ƙauluhu ta'ala dalilin ana ganin Allah ya yace ƙauluhu ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar shi dalili ana ganin Allah kaji wani wani la tudriku wanda aka kawo hujja ita ba a ganin Allah ce ita dalili ana ganin Allah ai yace wal a ajab dalili da ana ganin Allah da ayat yace abu wanda yake wani ban mamaki yace ban mamaki yace fa innahu min adillatin nufati da ka baka mamaki suna cikin dalilan masu cewa ba ganin Allah ko yace wa karkarrara shaykhuna wa da shaykhuna shaykhul islam ibn taymiya yace malamin mu ibn taymiya kan ayar da wata magana yakka wajhul istidlal bi ta karirin wa al'afahu nan na yaka cewa shi shaykhul islam yace yace wa qalali shaykhul islam yace min ana altazimu annahu la yahtajju مبدل بآية أو حديث صحيح على باطله dalilu وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية in shi islam ya ce na ɗauki alkawali babu wani ɗan biri'a mubu'ilu wani mabannaci zai yi hujja da wata aya ko ya hujja da wani hadisi ingantacce akan kan ita ka sai kawace akan kan ta na dokan mai alƙawari cikin ayat ko cikin hadisin ingantaccen cikin nika ba shi hujjat abin da ya faɗi barna ta kure na yace to kuma ga aya haka take tana cikin wanda ni kafa dalili da ita akan cewa duk mai cewa ba a gani Allah ya kawo ta in ce ayya ai ka tuno min ko ba haka ba ka tuno min ayat sai ya ce min yace wahiya ala jawazin ru'ya ita dalili ta ana ganin Allah ga aya adallu minha alamtina iha kai dalilin na ana ganin Allah cikin aya ga ya fi hita kuru-kuru yadda a ce ba a ganin Allah a cikin ga aya hujjan mai cewa ana ganin Allah a cikin aya ta fi hita kuru-kuru yadda hujjan mai cewa ba a ganin Allah da aya an fahimci wannan yace gashi ne ce fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yace domin Allah madaukakin sarki inna ma zakaraha ya ambaci ayan nan ayar ya ambato ta la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ya ambace ta fi siyaqil madahi a cikin jeran giyar yabon da ya kawa kai ne yabo na ɗauko yana wa kai ne yana wa kai ne yana wa kai ne yana wa kai ne can karshe sai yace la tudrikul an gane ba wa ma'lumun sananne na abu a hankali annal madaha shi yabo in ana yabonka inna ma yakunu bil awsati thubutiyya in ana yabonka ana yabonka da siffofi tabbatattu aka yabonka ba siffofi korarru ba kila an fahimta in ana son a yabe ka sai a ce wane mai tausayi na wane mai kyauta na wane mai kokari na ba siffofin subutiya ko ba haka ba an ba a yabonka ko da wannan siffat mai armushi ta ba a yabonka da ita a ce wane bai kuka ko ba ya bona ba wane bai kuka ko ba haka ba zun ishara ta gami ga mugu na makegaci busassan zuciya gare ko ba haka ba a ce wane bai dariya ya bona ba ya bona ba wa'ana sun a ce ma jarumi mita an ka ce wane bai dariya sukata wane bai kuka sukata kai ko cewa an kai a matsayinka na mutum an ka ce wane bai kashi suka ko yabo bai iya kashi sai asibiti ai ko saboda haka kullum ba a yabon Allah da na fayu kila an gane da subuti aka yabon Allah to idan ka ji Allah ya kore maka ne wani abu kishi abin da ya kore sun kai ka tabbatar mai da kishiyarta kan ji ji ya tabbatar mai ya tabbatar maka ne abu tabbatar maka ne wannan sun kai ka kore mai kishiyarta kila an gane aka ehin cewa da yi wahadahu ce kai ka kore mai duk tarayya shi kada yake a fahimci wannan sai malam ya ce mi sai ya ce wa amal adamul mahabu falasa da kamal amma banza ya maga maga hausa ta yan ko ba haka ba banza babu rashi ba ya bona ba ko ya bona a ce babu ba ya bona ba saboda haka fa la yumta dahu bihi ba a yabon kowa da shi cewa ɗaya ba a gani ne a kula ba a gani ne ba ya bona ba kila fahimta ehe ba a gani ba ya bona ba yamdahu rabbu tabaraka wa ta'ala ayin yace fa la yamdahu bi wa inna ma rabbu ana yabon Allah tabaraka wa ta'ala bil adami da cewa bai da abu amma idza tadammana amran wujudiyan idan wannan al'amari da anka ce bai da shi zai baka sabani ne wanda aka so kila fahimta yawwa tambayin baka misali kama da hihi kama yabon da an kawa Allah bi nafi sanati wan naumi aka kore mai jangadi da kwana aka ce la ta'khudhuhu sinatu wala naumun Mi aka so a tabbatar bai kwana bai gidi bi aka so a tabbatar malam yace abinda aka so a tabbatar al mutadammin ya kunshi kamalul qayyumiyya ko qayyumiyya can da yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum to qayyim da kaso ya tabbatar yace la ta'khudhu husnatun wala nawm kila fahimci wannan sannan da yace wa naful mauti kore ma kai ne da ya na mutuwa yace wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamutu la yamutu al mutadamminu kamal al hayati ya nuna hayyu din yake sun yace ma cikakkata dan yace wa tawakkal al hayy ya tsaya nan to fa anta hayyun kai ma kai ma hayyu kake kage dan wani sai ya ce a iri ba ko to amma kai ta mutu ko ba haka ba sai sa ce wa alal hayyin ladhi la yamutu ka san ba kaina ba ehem to wa naful lugubi ko da lugubi da yace wa ma masana min lugubin ko ba haka ba wal i'ya kuma inda yace wa lam ya'ya bi khalqihinna duka al mutadamminu kamal al qudra qudra ta ya nuna ina mata ana da karatu wa nafu shariki ko da abokin tarayya wa sahiba ko da mata wal waladi ko da da wa zahiri kore ma mataimaki duka almutadamminu kamala rububiyatihi wa ilahiyatihi wa qahrihi yana sun ya nuna ma rububiyya da uluhiyya da qarun Allah cika kuna kila an wannan duka to haka mala ya gargado sai ce to akan haka falau kana al da man ayat bi qawlihi la tudrikuhu al da man wata annahu la yura ba a gani bi halin ta kowane hali an kace da ita fasara ayat to lam yakun fi zalika madhum babu yabo ciki ko ba haka ba ba yabo cikin a ce ba a gani ba a taba gani na ko ba a gani har abada babu shi ce babu yabo ciki sanan wala kamala li al ma'dul lahu bi zalika yace to anan ma abinda kuka son ku hada kuncin mai ko ba haka ba an yi gudun gara an hada zago me suka son su kore ma Allah kai mi kai mu shabaha ko tunda ana ganin Allah ai to ya kama da kai wanda ha gani ko to sai mu ce to alhamdulillah to abin nan in kun kasara akan ba a gani Allah kuna tsabagen kuna son ku nuna mana cewa wai kuna son ku tsulkake Allah daga sifatul makhluqina sai mun ce to ai kenan kun wada yanga dubba a so dun yau kun dage Allah in kun ce ana gani yayi yayi kama da almawdudu abin da akwai ko sai kun ka hana mai siffa sai kun ka ce ba a gani to rashin gani ya kama da ni almadum wanda babu kun kamanta haida abin da babu dun babu da ba a gani kina fahimta ita babu ba a ganinta amma ana ganin akwai ko ba haka ba to yau kun hana kun ce kuna gudun ku yi mushabaha ku kamanta Allah da wani abu mawjudun to sai kun ka kwada mu sai kun ka kamanta Allah da ma'dumu kina an fahimta sai ya ce to ba la saboda haka babu yau fa innal adamu sirf saboda rashi babu babu la yura ita ba gani duk abin da ko akwai shi ana gani ne to babu da abba a gani sannan kuma kun ce Allahu mawjudu ba ba haka ba da kun gana kun yi tunka da warwara shi babu ba a gane wala bikul absaru an gane ba sai ce wa rabbu jalla jalaluhu Allah madaukakin sarki ya ta'ala ya wuce ya ta'ala ya daukaka an yumdaha ayabai ya wuce wannan kaskanci ayabai bima yushariku fihi al-adam al-mahab ay bai abahi siffar da siffar nan ba bai ba mai siffar sai babu Allah wuce nan yanzu yau ka kai gare na Allah tun kana ba ma da akwai ka siffanta da babu ka siffanta shi kaga samu ka ce tun harko alama ta ta kore Allah ko ba haka ba yace ce Fa'iza fa to dada al ma'ana annahu yura wala yudraku wala yuhad sai in kace ni ma mi an ma'ana la tudrikul awsar sai in ce ma'ana ayat annahu yura Allah ana gani ne amma wala yudraku idraki ya ba'i wannan za mu dawa mufassara idraki dole ka bambanta ar-ru'yatu wal idraku rashin bambanta su shi ka sa duka shirba ta harkar to Allah bai kore maka ne ru'yatu ba bai ce la yura ba ko ba haka ba ku tuna ko annabi Musa ko Allah ya yace yana son ya ga Allah amma Allah ya ce Allah bai ce Musa ba a gani na ba bai ce haka ba ko ba haka ba eh bai ce ban ga ba tiya ya lantara ni ba za ka ganne ba ko ba haka ba abinda muka son mu ce ar-ru'yatu daban al-idraku daban al to daban abubuwan guda uku sai Allah dukan sai an cikin Qur'ani ya kore makai ne yace ba ihada ihada ba ihada Allah sannan ba idrakin Allah amma ana ru'yatul lahi yace ku dakata ku je yace annahu yura wala yudraku wala yuhadu kama qala kama kana hadal ma'ana yace wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin ko ba haka ba kaga kenan menene ne na sanin komai sannan wa ma masana min lugubi menene ya da kudura sannan wala yazlimu rabbuka ahada menene da adalci sai ce wala tudrikul Saru wannan abin da yake nunawa ba ba a gani menene ba a hada ita bai tsaya nan ba ku saurara ku jiya yace kamun mu zo kalimar idraku kasanta bari mu lalabu idraku cikin qur'ani sai yace al idraku abinda idraku huwa al ihaqatu bi shay'i sanin abu ganin abu shiga cikin abu cike da bai sanin abu ciki da bai idirakin abu ai na jin ko ga luga kun san idiraku ai alfahamu ko idirakin abu ka san shi a to z ka san shi ciki da bai shine idiraku kila an fahimta shine ga ta gashi badanan shine a hakan baka yi sai ce bari baka misali yace idraku wa huwa qadarun za'idun ala ru'ya ma'ana ta wadda ta karu akan ru'ya akwai ru'uya to in gan in abin ya wuce ru'uya sai ya zama idraku yace dakata anai Musa ce cikin kissa anai Musa Allah ya ce falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudurakuna falamma tara al-jam'an lokacin da kungiyar Fir'aunu da jama'an Musa suka ga juna suka yi kankankan anai Musa ya gudu ya haito cikin misira alhali cikin dare don fa bi ahalika ko ya haito cikin dare kuma sun yi nisa ba a ganin su amma fir'auna yawwa shi yawwa rige ina ina an ka a bisu an ka bi su tun ba a dinkan su sai ga su an kama ce ab da hutan an fara ganin su fir'aunu alla'inu da shi da jama'a ce sun fara ganin Musa da jama'a ce Musa ya waiwayo ya gami ya ga fir'aunu da jama'a ce ga su mi an kai ra'a fir'aunu musa wa ra'a musa fir'aunu sai an ka ce tara'a ko ba haka ba sun ga juna lokacin da kungiya biyu kungiyar musa da kungiyar isa afwan kungiyar musa da kungiyar fir'aunu sun ka ga juna sai Allah in wanda kalima mi ru'ya kaga an samu ru'ya ala ashabu musa sai jama'a musa sun ka ce inna lamudurakuna annan musa za a idrakin mu sai ce mi kala kalla eh inna ba'i rabbi sai hadi yace ko kusa ba su ba su idrakin mu ku kula ashe Allah tabbatar da ru'ya amma ya kore idraki yace a ah, ina ashe akwai farko bainal idraki wa ru'yati tunda Allah ya tabbatar mu annabi Musa ya ga Fir'aunu da jama'ati Fir'aunu da jama'ati sun ga annabi Musa kuma sun tabbata amma sun ce an cin muna ya ba idrakin ku ba ashe idraku shay'un ar shay'un akha kina fahimci wannan sai ce inna lamar'iyuna za a ganin mu fa inna Musa kaga ai Musa bai kore gani ba yace na fal idraka yace kalla inna rabbi ma'i ya hadini yace har yanzu barka gane idraku ya bambanta da ru'yatu cewar da sun kai inna lamudrakuna su mutanen Musa don Allah bai musu wa'ayi na ba ko ba haka ba ba ku san da cewa an ba Musa garantin ba a idraki ba shi ma Musa don an hada mana tun can asali don Allah ya ce mu annabi Musa walaqad auhayna ila Musa Allah kama labari an asri bi ibadi fadrib fadrib kalma ne ka so rike min fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan darakan wala wala taksha darakan kaga Allah dakin saki ya ba annabi Musa garantin ba idraki ne shine darak la takhafu darakan annabi Musa tafi batun idrakin ka batun a cimma batun a gane ka kurukuru batun ka shiga hannu babu ta babu batun ka shiga hannu shine idrak saboda haka la tudrikuhu al-absar Allah bai shiga bai shiga hannun idanu kun gane ai ko wa huwa yudrikul absar amma duk idanu suna cikin hannu ne bila fahimta la tudrikul absar wa ru'yatu shay'un wal idraku shay'un akhar an fahimci wannan har yanzu to Allah sai ya kore mami ya kore idraku ga cewa ayi mai amma shi yana idraku har yanzu bari mu koma ga asali mu fassara aya da abin da magabata sun ka fassara ta qala qala ibn abbas abdullahi bin abbas ya ce la tudrikuhul absaru kun san ma'ana ta yi a a la tuhitu bihil absaru tuhitu bihil absaru ba la tarahu ba la tuhitu bihi an gane ba qala qatadatu huwa a'zamu min an tudrikuhul absaru Allah ya wuce absaru su ganshi kala diya diya ce kai yanzuruna ila wa la tuhidu absaruhum bihi min azamatihi wa basaruhu shi Allah yuhitu bihim shine yudrik la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar kila fahimci wannan ehe وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى bi absarihim iyana wala tudrikuhu absaruhum bi ma'ana annaha la tuhitu bihi ba ho zagaye Allah iz kana gaira jaizin an yusafa Allahu azza wa jalla bi anna shay'an yuhitu bihi kaji ba hankali ba yadda sunna ba ta yadda aqida ba ta yadda a ce ga wani abu da zai kara da Allah ko ba haka ba sama da ƙasa da gehen Allah duk ya zagaye Allah akwai wani abu mai kawan nan Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bi shay'in min ilmi ba su iyawa bale dunguran mun shi Allah gaba dai kila an fahimta saboda ka ba idraki ne amma akwai ruya kila an fahimta to malam sai ya kawo misalai ga sunan kamun mu ci gaba da misalai sai malam ya ja muna abin da aka yi والجواب عليها فإن قال قائل قد استكبر الله سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقال لهم إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان وترك الإيمان به حتى يروا الله لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريهم الله حتى يريهم الله نفسه استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤيا مستحيلة عليه كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم أن ينزل عليهم أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلا ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليهم من السماء كتابا جزاه الله خيرا wannan wata shubhata kuma sun ka koma kawa yanzu mun gama da latin da zuwa duk lafaru ko duk da na ce muku ta zo cikin jeran giyar ayoyi na madahu ko yabon Allah yabon kai ne na kai ne na kai ne na karshe sai ya ce la tudrikul absaru mun ka ce Allah bai yabon kai ne da babu ko ba haka ba to ayoyin kila kamun mu aje malam zai ja mana su insha Allah sai mu ji ayoyin to mun kamun sannan bari mu zo shubha ta gaba sai yan bidiya shesa duk shi aka ce mai kalamu kalamu kalamu ko kai magana logic yawwa idan baka iya ba kuma shikenan sai ka shiga karan gari shi yasa magabata sun ki jahiliya shiga cikin gomotso ko guguwar gardami gardami ta akida ka tsaya dai qala Allahu qala rasulu muddin baka da kariya da ilimi na wannan ilimi yanci sun kai ka ji wani abu da suka ce to dakata bayan kala ka'il in mai magana ce fa qadista kabar Allah su'ala sa'ili to kun ce ana ganin Allah ko to ai yanzu da da masu tambaya ko masu roƙo sun karoƙi suna ganin Allah mutane annabi Musa ba su ce suna son su ga Allah ba ko ba haka ba sai ya zama musiba ko da ana sun alallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi Allah ya ce mai yas'aluka ahalul kitabi annabi Muhammad kai hankuri ahalul kitabi suna ma tambaya ta reni tambaya ta izini, wai an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i ka saukan musu daga littafi daga sama wa littafi ya zo daga sama su rika in hmm, su na fiye eh, lalle wanga lalle yanzu kan manyan da wai haka suka so sai Allah ya ce laqad sa'alu Musa akbara min zalika annai muhammadu ka taba tunsu ya rasulullahi ai sun tambayi annabi musa he da wannan tambayar babba babban magana he da wannan wajen girman abin ya wanga mi sun ka ce ma annabi musa arina allaha jaharata kana ka nuna mana allah kuru kuru to yau fayin kala ka'irun in mai magana ce to da ka ta kadis takabar allah ki allah da kai ne ya ga girman su'ala sa'ilina lahu tambayan ma tambaya da sun kai an yura bil absar suna sun furi Allah ya ce wannan magana mai girma ta kila kun ga inda sun kai to duk abin abinda Allah ya ce ka ita tabbatun wancan ita tabbatun wancan ita tabbatun wancan ai bai kai kaza ba kazan na Aisha shi babban bala'i ashe wannan cewa wannan magana ashe nema a ga Allah maganan ma ana ganin Allah a kabar kila kila gani tunda Allah gahe da kai ne yace ta komi girma yace mi zaka ce musu fa yuqal ce sai mu ce musu inna banu isra'ila da ayat taka magana ku saurara banu isra'ila sa'alu ru'yatallahi azza wa jalla sun nemi suna son su ga Allah amma ala dariqil inkari aka hanya ba a yadda ba akan hanyar inkari sun kai inkari gani li nabuwati Musa alaihi salam alaihi salatu wassalam annataka ana Musa suka sun su musu wa tarkil imanu bihi kuma ba su imani da Musa hatta yarau Allah sai sun ga Allah ba shi bane to haka na li annahum qalu dun sun kai lan nu'mina laka lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan shi Allah ka sun yi musu inkari ba batun su ga Allah ba batun cewa ban imani shi haka inkari to falan ma sa'aluhu ru'yata da sun ka tambayi suna son su ga Allah amma an da kin imani na cewa ba su imani sai sun ga Allah bi Musa alaihi salamu kuma hatta yuri hatta yuriyahumullah laha sai ya gwada musu Allah nasabu shi Allah da kai ne to iska azama Allah su'alahu to shine Allah ya ga girman tambayar ta wuce wuri min gairi an ta takuna ru'yatu mustahilatan alai ba don ita ru'ya ita an kore ba jinda ya sharadin ba imani sai an ga Allah ita abbala'in kina kun fahimta don ai cewa ina so in ga Allah da shi Allah ka inkari ai Musa shi karan kai ne ma ke da ga Allah amma Allah bai ce mu babban abuna ba bai musanya abun ba saboda haka ka kula ba cewa ina sun inga Allah da sun kace ba shi Allah yin ba ginda ya sharɗin ba su imani sai musan ya gwada musu Allah tsagerancin da a ciki shi an magana kila an fahimta sai ya ce kamar ta azama Allah su'al halin kitabi kamar ya gudana da Allah da ya ya girmama tambayar da halin kitabi sun kawa manzon Allah an yi yunazzila alaihim kitaban sai ya sauka musu littafi min samai min gairi an yakuna zalika musa ai sauka littafi daga sama mustahili na tambayar ku ne kai mustahili na ba mustahili na ba at-taura bata sauka ba injila bata sauka ba ko ba haka ba ba alwahu an ka ba annabi musa alaihi salam ba annabi musa ya an su alwahu da ma cikin alwahu an ka faɗa mai cewa ga haitan sun bota mu dan maraki ba ma jiwa da alwahu ba ka ta tsage ashe ba a saukar littafi da sama Allah ma bai ce ba cewa yadda an sauka littahi cikin kirdasin falama su ko taɓa ya sun kai sun ka a yi dai rubutun makari ka taɓa ka jiya da sun ki sun ce sihiri ne ba ai kake nan ba saboda haka ba ba batun ku saukar da littahi da sau ba shi an magana ba cewa ban imani shi ya babban ramai ya za a ce sai ka gindaya ma Allah sharadi ko ba haka ba sannan ka yadda kai mai da'a kuma shi ya halitta ka kila an fahimta eh ka dan kautanta ko da ubanka na ya aike ka ce baban yi ma sai kaza sai ka sai kana min kaza ko ba haka ba eh misalai na da yawa walakin annahu abinda a dalili ba don saukar littafi da wuya ba annahu abau saboda sun ki an yi uminu bi nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam sun ki imani da manzon Allah su yahudawa na cewa ba su imani da shi hatta yunzila alaihi minas samai kitaba sai ya sauka musu littafi daga sama to don haka shi yasa zan Allah ya girmama wannan al'amari yace subhanallah subhanallah a ce sai kun yi abu kaza kila an fahimta sai kasa wai musuluncin ga imanin ga ba su yi ta kyale su ana da an fahimci wannan wannan alhamdulillah mun fassara aya biyu aya ta farko la tudrikul absar wa hudrikul absar mun san ma'anar idraki ba ma'anar ru'yatu ba ko ba haka ba sannan aya ta biyu يسألونك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة na cewa ba Allah yana ganin kyamat girman cewa suna so su bi Allah kuru-kuru ba a ginda ya sharɗin ba su yadda su bi Allah ba su imani da Allah sai an gwada musu Allah kuru-kuru wannan abin da ya kunsa rashin yadda da annabcin Musa da ƙaryata Musa a kakace cewa ƙarya na tun sun san bai iyawa bai gwada Allah ko ko da gwada bai bara wasu Allah bai iyawa to tunda wa bitali tunda bai iya to ƙarya na ko ba haka ba shi yasa aka dalla su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai ma littahi kace ka gwada musu ai littafin ya saukin ka gwada musu dun ko ko ci da duhu ana musu ko ba haka ba ana ya shiga wasu a kawo ce daga Allah misali in ma tana yiwa ko ashe ka ga amma shi Allah ana ya kawo na ba ce ga Allah ashe ka ga cewa a kawo Allah ya hauya shi Allah ka san nuna amma dukkan matsalar gudata suna son su karyatar da annabi Muhammadu su ahli kitabi kamar yadda an can banu islam ka sun karyatar da annabi Musa alaihi salam kamar ne ambata jeran giya ayoyin da ka magana akan yabon Allah wadda karkashin su ya kawo la da absaru kudul absaru sa cikin suratul al'ami kamar da malamin ishara ga ayat ma gashi nan sosan al'ami mana kullum za ka yi karanta mana su kila sai mu tsaya na insha Allah ta'ala da yake lokaci ya yi so muka mu takaita mana akwai tambayoyi babu tambayoyi mana karanta mana ayon sai mu ji inda Allah yabon kai ne yake yabon kai ne yake ko ci aya bota hatta da ayan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar yabon kai ne na yake kila an fahimta insha Allah ba fassara ba tafsiri za mu yi ba sai dai da an karanta za ku ji in ma akwai bayani shi ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna allaha faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون kun ga wannan aya ta farko da mala ya fara ita tana yawan Allah na cewa shi ka fidda tsiri ko ko shi ka hidda kwaya cikin shuka shi ka hidda raye cikin matacce shi ka hidda matacce cikin raye kun ga yabon kai ne na yake yabon na farko kenan falikul habbi mai tsage kwaya ka san ba mu iya tsage gero ko dawa ko mai ta hito ta hidda tsiri sai Allah kuma shine ya khurujul hayya min al mayyiti wa mukhrijul min al hayyi yace mi zalikumullah wannan shine Allah din shi Allah mai haka anna tu'fakun fa anna tu'fakun sifa ta farko kenan ko wanda aya ta kunshi sifa uku Allah kai faliqul habbi dai kenan yukhrijul hayya min al-mayyiti bi kenan mukhrijul mayyiti min al-hayy uku kenan ko mai wadan yace zalikumullahu shi Allah to sai zai gaba aya ta gaba faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana ذلك تقدير العزيز العليم aiki na gaba wanda Allah ɗaya yi ne falikul isbahi cikin duhun dare sai tsago alfijir ya keto ko kuru-kuru ba mai iya yau dare daren ga yaska rana sai Allah to Allah shi a wannan sannan waje alal laila sakana kuma Allah shi ya kawo dare kuma dare zan tsit babu wani tashi hankali babu komai Allah shi wannan sifa ta biyu ko sannan wa shamsa wal qamara husbana sai ya maisa rana da wata su ko zan haske ko ba haka ba in lokacin da rana sai ga haske ko ina ina da rana kuma ka ga haske irin hasken garin wata wadda aya ita ma ta kunshi nawa ta kunshi falikul isbahi daya ta ta kunshi jaala layli sakanan biyu ta kunshi ja'alul shamsi wal qamari husbanan uku ko plus uku shidda ko yace zalika taqdirul aziz al alim ya koma ambaton kai ne shi adda wannan ko ba haka ba yabon kai ne na ya kai to sai na gaba وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون أبونا قبل تكين الله دباو ما الله shine huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma shi ya sanya taurari ba kawaki ba akwai kaukaba akwai nujum waɗanda nujum wadanda masu harkokin sanin samaniya suke neman shirya da su ba a san manazili kaza a san manazili kaza a san hanya kaza a san hanya kaza to Allah madaukin sarki shi ya sanya wannan alama ta nawa kenan muna da shida can mun samu guda yanzu bakwai fi zulumatil barri wal bahar a cikin duhun dare duhun sarari da duhun cikin gulbi duk ta hanyar nujumu ko ba haka ba kuka shiriwa ta hanyar su kuka suka zama simbol gare ku ku gane gabas ku gane hanya ku gane kaza ku gane kaza wanda ka waɗannan ya ce Allah ce kad fassalnal ayati li qaumin ya'lamun mun samu siffa guda daga cikin sofin Allah tar bakwai kenan ko to sai sura sai aya ta gaba وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صفة تجب صفة دقتكم وأن الدنيا تعدى شين مي شين هو الذي أنشأكم من نفس واحدة shi ya halitta muku annabi adam annabi adam da gare shi gaba daya duka an kalice kowa gaba daya ko ba haka ba an sha'akum min nafsin wahida nafsin wahida shine annabi adamu alaihi salam ko ba nan ba sannan kulin fa mustaqarrun wa mustawda'un akwai fassara guda shida ga wannan kalimomin mustaqar fassara shida mustawda'un fassara shida amma ba tafsiri muka mu dauki guda kawai mu wuce fa mustaqar wa mustawda sai mu dauki wata bayyana. Allah mu madaukakin sarki shi ya san kai mutum dauke misali mu dauke ka kai ya san mani biyu haɗu ka yake ko mani namiji da mani mace ko a cikin cikin uwarka ko ko ma uwarka ya inda ka zauna sannan a cikin tsatsun zakarin ubanka ya inda ka zanna mustaqarrun wa mustawda'un shi ya hada su ya san inda kuka zanna ko wannan su gaba daya sai ya yi ku sifa ta gaba kenan wannan sifa ta takwas ta tara kenan وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات والأعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ita ma wannan ayat Allah akbar ita ma wannan an batu ni'imomin Allah ta harka harka gona hidda hidda ciri hidda gero hidda dawa hidda maiwa hidda masara hidda mi ga ruwa guda ko ba haka ba ruwa guda su hidda dukkan kala kala ba ma haka ba dabino ga icce guda ya hidda reshe can kana iya cin wani abu mai launi ko ko mai wani galmi kaza amma na kusa da shi a zangarniya guda ka ci kuma sabanin nashi duk Allah ka wannan kuma duk gaba ɗaya wannan Allah ya ja su har lokacin da sun ka isa girbi ko ba haka ba a girbi a kai gida in dawa ta in gero na in da in na duk gaba ɗaya to duk Allah sanan ka dibi zaituni ka dubi inabi sai babba da hikimomin da aka samu a ciki saboda ba manhon tafsirin ba sai ba da hikimomin da aka samu ciki yace to duka waɗannan kuma daga cikin ayoyin Allah na ga mutane masu imani da Allah sai ce na gaba وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء amma duk da haka da an kai duk waɗanda abubuwa da mun ka jiru wajen abubuwa guda nawa goma ko a nan ɗai wai ma ba saura ba nan ɗai ya an ka fayyace su kaga irin irin wato kudura ta ubangiji a ce amma duk da haka nan ja'alu lillahi shuraka aljanna sai sun ka dauki wasu aljanu wasu suka bauta sama suna bauta ma aljannu ko wasu alloli nasu a matsayin kuma abin ban mamaki wa khalaqahum kuma Allah ya ci gaba da halitta su su bauta ta su bauta ma wanda ba Allah ba su kahirce ma Allah amma su yi aure su haihu ko ba haka ba su yi diya su yi jikoki su yi tankada haɗi su yi suka Allah ya ta ba su Allah ya ce kuma abin ban mamaki wa kharaqu lahu banina wa banatin har su keto ma Allah su kago ma Allah iya maza da iya mata su faɗi cewa waɗansu abna'ullahi na kaza kaza kaza su kira mala'iku banatullahi su ce Allah na da kuma alhali lam yatakhiz waladan wala sahiba duka Allah ce da ghairi ilm alhali ba su wani shari'a ta zo musu daga Allah ba su littafi kan wannan ba ilimi Allah ce subhan Allah ya tsare Allah eh <laughs> Allah ya tsare Allah amma ni amma ya sifun game da abubuwan da suka faɗi abubuwan da suka faɗi ko ba haka ba amma ya sifun abubuwan da suka siffanta Allah su ake magana da su waɗanda maha shirka da Allah wayanan wai ga aya fa wai ita wanga dan shi ga na na Kano Abdul Jabbari wai ita kai kika hujja da ga aya wai subha wai subhanahu wata'ala amma ya sifuna yana cewa wai tauhidin da yan wahabiya sun ka kawo tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i was sifat yace duk ƙarya na ba su da asali gashi ma Allah ya kuda tauhidin asma'i was sifati yace subhanahu amma wa ta'ala amma yasifuna amma yasifuna babu sifatul lahi a cikin littafin ne ma ambata malamin san cikin littafin nan guda to duk babu kadimatul azifa ba gudan nan mai faɗi waqafatun ma'a salafiyya littafi nayi waqafatun ma'a salafiyya kuma ya zube shi a kaset waqafatun ma'a salafiyya wai raddi na wanda yawa salafiyawa wai tun asali yace to tun asalin ajin su tauhidin rububiyya babu shi tauhidin uluhiyya babu shi tauhidin asma'i to hujja ta ta kore tauhidin asma'i ce gashi Allah ma ya kore sifa ya ce subhanahu wata'ala amma ya sifuna Allah ya tsalka ya dauka ku da abin da suka siffanta hai da shi saboda haka yace ba a siffanta Allah da komi kaga sai mai kwadi ko ba haka ba dun can tatta da cikin magana ya siffanta Allah da wasu abubuwa ko ba haka ba ko cikin muqaddima sai da siffanta Allah sai to kuma cikin radda yace ba a siffanta Allah da komi kaga aka hauka ke to yace Allah madaukakin sarki yace to haka wadanga sun kai mu to sai yanzu Allah ce kai to wa Allah ga dai ba haka ya kamata ai ba ko to shi Allah ya faɗa mana kai ne da kai ne sai ce mi بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ita ta cika ayoyin da tabbayin Allah shesta yasa malam Sheikh Islam Ibn ya ce wagga aya hujja ce ana ana ganin Allah don tana cikin jeran giyar ayar da ka siffanta Allah ba a san shi ba faɗi ne ta kai to baiwa a hankalce ana so a bayyana ma abu amma a bayyana ma da babu a kamanta ma shi da babu kila kun gane abin da ka sun yace an haɗi an haɗi an haɗi an haɗi ilimomi ne ayyuka ne kudura ce bayan an gama an maida an maidan ma'arna raddi da abin da sun kai karshe ka ce to me ya kamata mu yadda mu imani da shi sai ya kawo yace farko badi'us samawati wal ardi yace annay ya yakunu lahu waladun kuma walam takul lahu sahiba kuma wa khalaqa kulla shay'in kuma huwa bi kulli shay'in alimun sai yace zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu kaga ka bayani an yi wa huwa ala kulli shay'in wakil kana cewa ina yake sai aka ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir latiful khabir dinnan e, ibn al-qayyim sai da mata peji shidda akan yana bayan latiful khabir din ya gwama ya mara ita cewa suna tabbatar da ana ganin Allah suna kore ba a gane ba ba a kewaye shi kira fahimta a cikin littafin sashi fala alili fi masail qadai wal qadar wal a wat ta'lil ai hakuri mun ja lokaci subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله أستغفرك وأتوب إليك